Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. Ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Ko a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. yayin da masu kada kuri'a suke shirin komawa rumfunan zaɓe gobe lahadi karo na biyu a takarar shugaban ƙasar faransa mutane da dama a birnin paris da sauran sassan ƙasar sun tsaida shawara ba su tsaida shawara kan ɗan takarar da za su zaɓa ba tsakanin yan takara marine le pen mai ra'ayin riƙau da kuma emmanuel macron mai sassaucin ra'ayi a daidai lokacin da 'yan takarar biyu suke yakin neman zaɓensu na ƙarshe. Je pense que je suis la mieux placée pour parler à ce nouveau monde qui émerge. ya ce ni ba na goyon bayan kowane ɗan takara ina da ra'ayina ina ɗari-ɗari amma ina da ra'ayina ina tsammani al'ummar ƙasar faransa da dama za su je kada kuri'a ne suna jan ƙafa ko da yake macron ya sami gagarumin goyon bayan tsohon shugaban ƙasar amurka barack obama babu tabbacin zai lashe zaɓe ganin yadda masu goyon bayan 'yan takarar a duk bangarorin biyu suke matukar nuna goyon bayan 'yan takararsu. Ana tuhumar wani jami'in ɗan sanda farin fata a jihar Texas ta kudancin Amurka wanda ya buɗe wuta kan motar waɗansu matasa ya kashe wani matashi ɗan shekaru goma sha biyar baƙin fata da laifin kisan kai. Jami'an wato jami'an 'yan sanda sun ce roy oliver da ke aiki a rundunar 'yan sanda ta bell springs ya kai kansa ga hukumomi jiya juma'a bayan da aka ba da takardar sammacin kama shi farkon makon nan ne aka kori oliver daga aikinsa dangane da harbin jordan edwards ranar 29 ga watan afrilu Edwards da 'yan uwansa biyu da kuma waɗansu matasa biyu suna barin wajen wani buki ne da ke cike da hayaniya a Bell Springs lokacin da Oliver ya buɗe wuta a kan motarsu. Oliver dai ya ce motar ta nufe shi ne da Rebus cikin gudu sai dai hoton bidiyo yadda lamarin ya faru ya saɓawa bayanin nasa. mayakan rundunar ƙasar sin sun mika shugaban 'yan fashin teku da ya ƙaurin suna jiya juma'a da aka kama watan da ya gabata bayan wani yunkurin fashin teku da bai yi nasara ba abdulkaran salam da aka fi sani da suna kumbe da waɗansu 'yan fashin teku biyu yanzu haka suna hannun jami'ai ana tsaransu a portland a tashar ruwa ta basoso an ɗauki mutanen uku ne zuwa tashar jirgin ruwan ne cikin wani ƙaramin kwale-kwalen roba da ankwa a hannayensu suna sanye da rigunan hana nutsewa a teku. Kanar Yasin Ali Ali Nur, kwamandan rundunar tashar ruwa ta jiragen ruwa da ke Basasu, ya shaida wakiliyar sashen Samali na murya Amurka Faduma Yasin Jama cewa za a tuhume su da laifin fashin teku. Daraktan ma'aikatar sufurin jiragen ruwa ta shiya da ke sa ido kan ayyukan fashin teku a Puntland ɗin ya ce ɗaya daga cikin 'yan fashin dai yana hannu a kuma ya yi fashin akalla teku fashe wato ya kai hare-haren fashin teku har su 26 jama'an amurka sun ce mayakan al-shabab a somalia sun kashe wani sojan amurka na musamman jiya juma'a suka kuma raunata waɗansu uku daga rukunin jama'an sojan amurka da ke taimakawa sojojin somalia jami'an sojan kundin balan amurkan wanda ya rasu a yakin kakkaɓe kungiyar al-shabab shine jami'in sojan amurka na farko da ya rasa ransa a bakin daga a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita tun ƙazamin yakin da aka yi a shekara ta 2990 wanda ya kai ga yin silman na mai suna black hawk down jami'an fada white house sun ce shugaba donald trump ya aika da saƙon jaje ga iyalan mamacin tare da godiya wanda ya gode ma wato sojojin amurka maza da mata sabili da ƙoƙarinsu rundunar sojan amurka da ke aiki a afirka mai kula da ayyukan soji a nahiyar ta ce an kai wa dakaran amurka ne hari yayin da suke aikin ba da shawarwari da kuma mara baya tare da sojojin ƙasar somaliya shugaban amurka donald trump yana bayyana kwarin gwiwa cewa zai iya taimakawa wajen cimma yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya ta tarihi tsakanin isra'ila da falasinawa yayin wata ganawa wannan makon da shugaban yankin falasinawa mahmud abbas trump ya jaddada fatar ganin an cimma yarjejeniya da kuma wata matsaya da za ta kai ko kuma wata matsaya da za kai ga wanzar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu abin da ba a ji a bakin na Trump ba shine ambaton kasashen biyu masu cin gashin kansu ko kuma ƙasar Falasɗinawa da Amurka ta jima tana ɗauka a matsayin gurin da ake neman cimma a tattaunawa ta gabas da tsakiya. labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan rigakafin yau da kullum da mahimmancinsa ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan ci gaba da ganawar da jami'ar kiwon lafiya suke yi da sarakunan da shugabannin al'umma a jihar Neja wajen samun nasarar rigakafin cutar shan inna wato polio. Rahotonmu na uku zai yi magana a kan dalilan da ya sa ake da kulawa ta musamman ga yara ƙanana da kuma mata masu juna biyu a kan cutar zazzabin cizon sauro. Su kuwa rahotanninmu na hudu da na biyar za su yi maganar ranar yaƙi da zazzabin cizon sauro da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin faɗakarwa a wajen yaƙi da cutar. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji mu da taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a asibitin ƙwararru na Yariman Bakura da ke garin Gusau, hedkwatar jihar Zamfara. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Da ko ana so, kai ko ba a ƙauna, sai ku buɗe baki. riga rigakafi ga ƙananan yara hanya ce ta ƙara inganta lafiyarsu ganin cewa garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfin da za ta iya yaƙi da wasu daga cikin cututtuka. alimatu Abdullahi tana da rahoto. Darakta mai kula da tsare-tsaren lafiyar al'umma na babban asibitin Kazauri, Dr. Ibrahim Hassan ya yi mana ƙarin haske a kan hakan. A lokacin da ake musu awo su mata masu juna biyu, ana nuna musu zaran sun haihu za su faro kawo yaran su a musu allura ta rigakafi wannan ziyara ta guda ɗaya biyu uku har biyar wadda za ta tabbatar ta ba da kariya ga yaran su. Duk lokacin da asuka zo ko aka kawo kawo yaro da wata lalura ba wai ya zo don rigakafin kaɗai ba da an kawo yaro to ana amfani da wannan damar a duba a ga cewa to in ya zo da zazzabi ne to za a ba shi maganin zazzabi a treatment ɗinsa amma fa kuma za a yi amfani da wannan dama a auna cewa to a wani mataki yake yanzu na allurarsa ta rigakafi ya Allah ya gama ko bai gama ba ko an yi sati ɗaya ko biyu da ya kamata a ce an kawo ba a kawo ba to za a yi amfani da wannan dama a yi wa yaro allurar rigakafi kuma za a sanar da ita uwar yaron ko yarinya a ce mata to lallai ga lokacin kuma da za ta sake zuwa ga kuma mahimmancin wannan allura ta rigakafi sannan ba'a da bayan haka akwai shiri na wanda ake wayar da kan jama'a ga gabaki daya a kan ziyarar nan guda biyar ta allurar rigakafi a yanzu waɗansu su da dama a cikin zuwa da suka gane abin za su gaya miki ziyarar farko da ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu har da ta biyar wanda za a yi musu allura ta rigakafin kyanda da yellow fever duk akasarinsu ana nuna musu wannan a mataki daban-daban sannan kuma in an fita tsakankanin al'umma ha'ilawa ana yin tsari wanda za a sanar da su mahimmancin rigakafi kuma alhamdulahi bisa alƙalamin da suke nuna ana samun ci gaba a nan kazaure da ƙaramar hukumar kazaure da masarautar ma gabaki ɗaya ana iya ƙoƙari a ga cewa muna aiki da su domin al'umma ta karkara su fahimci yadda wannan abubuwa suke kuma su amfana kuma a bangaren gwamnati gwamnati na yin kokari tana kawo maganin nan na allura nan na rigakafi kyauta ake ba da shi allura tana samu a kan lokaci kuma jama'a ana wayar da kansu domin su kawo yaran na a musu allurar rigakafi musamman allurar rigakafi ta yaro kafin ya shekara daga lokacin da aka haife shi kafin ya cika shekara wata goma sha ɗaya to wannan a nan ne ake targetin ɗinsu a ga cewa sun zo an yi musu allura ta rigakafi daga ta farko zuwa ziyara ta biyar wadda za ta ba su kariya ta musamman. Dr. Ibrahim Hassan kenan Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A jihar Neja, jami'an kiwon lafiya na ci gaba da ganawa da sarakuna da kuma shugabannin al'umma domin faɗakarwa akan mahimmancin ba da rigakafin cutar shan inna a jihar. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cikakken rahoto. Duk da yake dai ba a cika samun wata turjiya daga jama'a ba a kan allurar rigakafin cutar ta polio ba a nan jihar Niger, amma darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Hayana Uzo ya ce suna tattaunawa da shugabannin al'umma ne domin ƙara samun goyon baya daga jama'a. E ba shakka kuma ko lokacin da muke rigakafi ɗin a kowane rana bayan an gama rigakafi da yamma akan zo a zauna da su da malamai ɗin da su masu anguwa da sauransu sai mu zauna a tattauna a gaya aka yi wani area za a ɗan fara iya tsara mishi yadda za a bi wanda ba a samu goyon bayan da ba su ba mu goyon baya ba kaga wani lokaci sai ga su malamai ɗin nan sukan je su yi magana sai a ba mu goyon baya so muna nan muna aiki da su da su sarakuna masu angoyi da malamai da dai sauran kungiyoyin da suke cikin jama'a e, kuma muna jin daɗi lallai kwarai da gaske da goyon bayan da ake bamu a game da wannan. Dr. Yahaya na Uzu ya ce duk da yake suna cikin farin ciki akan cire jihar Niger daga jerin jihohin nigeria masu haɗari game da cutar ta polio, amma suna ƙara neman goyon bayan jama'a. to yanzu dai kan ni dai kan ina babban farin ciki kwarai da gaske ka san kwanaki na gaya maka jihar niger tana ciki ɗaya daga cikin da wanda aka cire daga cikin state da suke high risk wanda yake uh, ana neman ba da kula da su a game da shafan rigakafi amma yanzu niger kan allah ya sa an cire mu daga wayannan a jihar din so kuma wannan din ya zamana ya iya faruwa saboda goyon bayan da muke samu ga jama'a kawo yanzu dai an kammala zagaye na uku a cikin wannan shekara ta 2017 na aikin rigakafin polio a nan jihar Niger tare da baiwa yara kimanin miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ruwan allurar rigakafin cutar ta shan inna. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ko mai sauraro ya san dalilan da yasa ake baiwa mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara kulawa ta musamman game da cutar zazzabin cizon sauro? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto. Dr. Bello Umar ƙwararren likita ne a asibitin ƙwararru na jihar Sokoto ya ce ganin irin illar da cutar ke wa mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara ya sa hukumomi da ma'aikatan lafiya ke ba da fifikon kare wa'annan nau'in jama'a daga kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro dalili shine ta aibata kananan yara musamman kananan yara kasa ga shigara bai gaskiya ta don yawanci mace-macen da ake samu ka duba da yawa kananan yara ne sannan mata masu juna biyu tana aibata su saboda mata masu juna ai nan ne ake samun zuri'a saboda kuma ita kanta zazzabin cizon sauro yana kawo da yawa cikin shi zubi shine su haga wannan saboda akwai abin da kamar mace yara kamar garkuwar jikinsu ta game da malaria din bai kai karfi ba kamar a ce na manyan mutane saboda haka in sun ka samu malaria din zai yi musu illa za su yi samun mai gauni bisa ga manyan mutane adult wato haka su ma mata masu juna biyu saboda duk mace mai juna biyu ita ma saboda ana ce musu karkuwa jikinsu ya dan rage bisa ga waɗanda ba su da ciki da kuma wasu manya mata saboda wannan daman da kuma affecting da take na ciki din saboda su sun samu sun samun zazzabi mai gani kuma abinda muka ji mai tsoro ga mata masu ciki shine zubar da cikin da yake ko kuma a haifi yaro ga girman da ya kamata a ce an haife shi na yaro kila nauyin shi bai kai ba saboda haka shi ne ga an ba da karfi ga masu ciki masu juna biyu da kuma kananan yara shin yaron da yake cikin mai goyon ciki zai iya kamuwa da wannan cuta ta zazzabin cizon sauro a haife shi da shi gaskiya ana iya samu nan kwarai da gaske ana iya haifar yaro da malaria duk da yake mun san hanyar kawai da za a samu malaria ga dan adam shine ta hanyar cijin sauro to amma ai sauran shine ya ciji mamat har ta samu malaria so yana iya yiwa abinda aka ce ma congenital malaria akwai yaran da ake haihuwa yana yiwa a su su da malaria kuma da ka san misali ana iya ba mutum jini yes injinin nan akwai malaria cikin shi ya samu malaria to shi ma yana iya yiwa a yaro shi ma da malaria shin baya ga zubar ciki wace irin illa kuma um, mace mai juna biyu take fuskanta idan ta kamu da wannan cuta ta zazzabin cizon sauro na farko dai akwai illolin da gwamnati da ciki ta kai iya samun ta zazzabin sauro ita mai ciki tana iya samun ta na farko kenan because sannan in ka dibi ah, yawanci bukatun cikin nan bukatun cikin da shi kuma an samu cizon sauro misali wanda bai da malaria yana da samun jinin shi kasa to ita dama mace dama masu juna biyu suna iya samun wannan matsala to kaga zai kaimi matsalar za ta yi kaimi in tana da ciki kuma tana da zazzabin cizon sauro sannan na gaya ma bayan zuba cikin yana iya cikin shi miki amma ana iya samun yaron ya zama girman da ake son shi bayin shi saboda matsalar nan ta zazzabin cizon sauro min lokacin da ya kamata ta kai wata tara tana isa mun kila ta samu da wata bakwai ko wata takwas kaga haka na ai ba a son haka tun da za a yi yaron kuma shi ma bai isa ba kila ma ya yi sanadiyar yaron jaririn shi mutu Dr. Bello Umar Tambuwal kwararren likita a asibitin kwararru na jihar Sokoto kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe kowace ranar 25 ga watan Afrilu ta zama rana ce ta musamman domin faɗakarwa da kuma yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto yadda ranar ta gudana a watan da ya gabata a jihar Bauchi. Da yake bayani yadda taron da irin nasarar da aka samu darakta mai kula da yaƙi da zazzabin cizon sauro Alhaji Umar Babuga Abubakar. Wannan rana ne na, tunawa da yaƙi da zazzabin cizon sauro na malaria wanda ake yinsa kowane shekara wato 25 ga kowane april wato na kowane shekara kungiyar lafiya ta duniya ta saka wannan rana 25 ga watan afrilu na kowane shekara don a tuna da yaki da zazzabin cizon sauro wannan kuma ya biyo bayan lokacin da kungiyoyin afirka suka haɗu a abuja a 2000 su ganin cewa wannan cutan babban cuta ne sai suka sa wani rana a kan afirka malaria wato suka saka wa kansu wannan 25 april din idan ta zo da su gangami na yaki da zazzabin cizo sauro su waɗannan shugaban kungiya na duniya wato na lafiyar duniya shine suka canja suka mai da shi na duniya gaba daya kamar takin da aka yi na wannan shekara shine a a kauda malaria saboda a ci gaba da walwala a kauda malaria saboda a ji daɗin rayuwa kawai da majalisar ɗin nan wannan hukuma ta biyo bayan duniya wajen wannan kaddamar da wannan yaki da gangame da cizon zazzabin cizon sauro a nan bauchi yau wanda ita wannan hukuma ita ne da alhakin ɗaukan nauyin kare mutane daga yaki da zazzabin cizon sauro a jihar Bauchi. Darakta a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a hukumar Bakatma Alhaji Umar babu ga Abubakar kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Jamhuriyar Nijar ma ba a barta a baya ba wajen karrama wannan rana ta yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro. In ji wakilinmu Shu'aibu Mani. A Nijar dai sakamako na haɗin gwiwar gwamnati da ƙungiyoyi masu da ne zuwa likitoci ya samu karbuwa haka ya sajin ta bakin Ramadan Aisa Adamu wata jami'ar kiwon lafiya a asibitin Yar Made. Ci gaban da aka samu tun daga shi nan mun waye mata ki suna kawo yara likita in sabro in suna masassara suna zaburwa su kasu likita daga ga kuma mata masu juna biyu in sun zo in sun ji masassara su ma suna zaburwa su zo likita a yi musu magani. Yanzu a likita Yar Made ana samun masu zazzabin cizon sauro suna zuwa? Ƙwarai ko sosai ko muke samun masu cutar zazzabin cizon sauro. Mun dai mun yi samun yara nan sosai da manya. ana samu sosai tunda in ma auna su gashi nan muna gani ai ko tana da babban illa wani bayani zan ci kawo masu saurare to ni bayanin za ni musu sai in ce ba sai yaro ya fara hirar ruwa ba kan nan a zaburo a zo a ce a kama shi likita lokacin ko ta tsotsa shi lokacin a ce a doko a kama yaro gaskiya akwai matsala mace mai ciki ba ita mace mai ciki ta ji yan masu sara ya kamata zaburo ta taho likita saboda yana da illa da yawa zai iya sa ta aihu lokacin hito dan bai yi ba ko kuma in karami ne cikin ta ringa zubi da shi ne zubi ke lokaci bai yi ba kenan wannan zahin jikin na masu sarcin sauro na iya kama ta wannan matsala a 'yan shekarun nan domin yaƙi da cutar zaɓin cizon sauro gwamnati akalla ta rarraba gidajen sange miliyan takwas ga mata hasali ma haka ya sani ta baki wata mata da ta zo asibitin inda ta bayyana gamsuwarta da aiki da gidan sanyi awon ciki ya kawo ni eh. kuka zo na akwai abin da likitoci ke ce muku sosai ma in muka zo tun zawo farko in kai ana baka maganin rigakafin nan gaban ta talita sai ka sha uku ta kwana ta baka da shidda duk wata ka sha kuma cikin ikon Allah ni maganin nan da na sha ban sani ba wata wallahi ya kiyaye mini masarar cizon sabro kenan fi sabilillah an ba mu gargadi an ba mu magani an ba mu gidan sabro a burin ƙara tabbatar da rigakafin cutar malaria ko bayan feshin magani likitoci na masu jan hankali ga al'umma a nace tsafta a cikin gidaje a cewar madan aisa adamu gaskiya fi sibilillahi mata gaskiya akwai matsala saboda akasari in ka shiga cikin gidaje gaskiya akwai matsala mata ba su san tsafta gaskiya dauda ta yi yawa shi yasa sauro ya ishe mana garin maradi ina magana gidan sange ta kwana fi sibila duk macen ta zo awon ciki na ana bata gidan sange a ce ta kwana ciki wadda ba ta zo awo kuma in ta ka yaro bai da lahiya muna kwatanta mata muna waye mata kai mu ce da man garba ta ta kulla ta sa yaro cikin gidan sauro fi sibila shine kada za a yi biskan sauro Shu'aibu Mani, murya Amurka daga maladi jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Shu'aibu Mani daga Maradin jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma lokaci ne da zan barku da Dr. Amina Bature na asibitin ƙwararru na Yariman Bakura da ke garin Gusau, 'yar jihar Zamfara. A inda gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gabatar da gangami na musamman akan kiwon lafiya. Dr. Amina Bature ta yi wa taron mata bayani akan cutar sankarau, dalilan da yake kawo ta da kuma yadda za a iya kaucewa kamuwa da cutar. ‘Yan uwa mata, yau zan yi muku bayani akan ciwon sankarau. Kowa ya sani cewa ciwon sankarau annoba ce wadda ta shafe mu ɗan lokutan nan. abale lokacin zafin nan da lokacin bazaran nan da mun kai da ya soma ciwon sankarau ciwo ne wanda ke shafar kwakwalwa da kuma lakka so ya kamata mutum ya san menene sankarau kuma yadda zai kiyaye waɗannan abubuwan ciwon sankarau wanda muke samu yanzu ba wai annoba ba ce wadda ba taɓa gani ba abu ne wanda ke nan amma bai yawan yadda muka same shi a yanzu ba ah, akwai kwayar cutar da ake cewa Neisseria meningitis wato wata kwayar cuta ce wadda ke shiga cikin jini kawo sankarau akwai kala-kala akwai a akwai cha akwai ba akwai ya akwai w da x akwai kala wurin 23 eh, dai. kawo wannan ciwo ko wannan kwayar cutar ta Listeria meningitis suna da amma wannan wata a cikin wannan kwayar Listeria eh, meningitis wanda ke shafar mu ta yanzu ita ce serotype C wato cha a canja muna ganin a muna ganin ba muna ganin su w da x sauransu amma yanzu wata ta shafe mu caje wa yake kamuwa da ciwon sankara a gaskiya kowa na iya kamuwa da ciwon sankara mafi yawan wanda yake shafa yara ne amma daga mutum daga shekara ashirin da tara har zuwa shekara ɗaya ta rayuwarsa yana iya samun ciwon sankara sannan tsofaffi ma na iya zuwa da ciwon sankara masu ciki su ma da yake jikinsu karfin jikinsu ya ragu garkuwar jikinsu ta ragu su ma suna iya zuwa ciwon sankarau shi yasa wannan lakcan ta yau domin a muku bayani ku gane cewa ba wai maza ko mata ko yara kawai yake shafa ba mata masu ciki sun fi shafa da wannan cutar don haka mutum ya yi la'akari da hakan nan ya kiyaye kuma yadda ake kiyayewa daga wannan cutar ta sankara Dr. Amina Bature kenan na asibitin ƙwararru na Yariman Bakura da ke garin Gusau, a inda ta yi wa taron mata bayani a kan cutar sankarau wato meningitis. A taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar laye ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a garin Gusau ranar talatan nan da ta gabata. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne yake cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.